Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon tiyu da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci tara da 22. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirma na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bukaci gwamnan jihar plateau da ya nemo hanyoyin warware rikicin jihar bayan sake kashe mutane sama da hamsin yayin da faransa da algeria suka shelanta gyara alakar su a makon da ya gabata sai ga shi wata wutar rigimar ta kunnu ƙungiyar hamas a yankin falasɗinawa ta ce a shirye take ta saki sauran mutane da ta yi garkuwa da su a gaza Ga labaran bi da bi, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi Allah wadai da hari na baya-bayan nan da aka kai jihar Filato, wanda ya yi sanadiyar hallaka mutane sama da hamsin, yayin da ya bukaci gwamnan jihar Kalib Mutuwan da ya ɗauki matakin magance wannan matsala. Wannan dai na zuwa a daidai lokacin da aka shiga zaman zulumi. Biyo bayan wannan hari, wakilinmu a Jos Muhammad Tasiu Zakari na ɗauke da ƙarin bayani. A tsakiyar daren Lahadi ne wasu 'yan ta'adda suka kai wani mummunan hari a ƙaramar hukumar basa da ke jihar Filato Mr. Samuel Jibu shi ne kakakin kungiyar raya ci gaban al'ummar Irgwe da ke yankin Tabasa. Wasu mutane suka kai hari a wata kawai da ake kira Azike a karamar hukumar Basa karfe goma sha biyu na dare sai suka fara jin karan bindigogi daga gefe daban-daban. Kuma ka san hari irin wannan ba kowa ba ne zai iya guduwa akwai tsofaffi akwai kananan yara. Bisa ga labarin da na yi na samu daga wani matashi da ke can ya ce mu ji labarin sai ripotin nashi ma hukumar sojoji da suke suke a wannan yanki kuma na magana da shi sector commander sector 3 ah, sai shi ya amince cewa sun samu wannan labarin sai kuma ya tura mutanen nasa a can domin a yi taimako bisa ga labarin da na samu daga wani matashinmu da ke wancan yankin yankin da suka kirga da zuwa arba'in da tara ko yaya gwamnatin jihar plateau ke kallon wannan hari da aka kai a basa Madam joyce ramnab ita ce kwamishinan yaɗa labarai ta jiha yanzu haka ina fasa ne ina inda wannan faruwar yake a ƙauyen da aka yi wannan attack muna cikin palace na sarki muna tare a nan da shi chairman na local government abin ba da ta yi ƙarin haske da cewa an rasa rayuka da dama amma kuma an tura jami'an tsaro da ke zirga-zirga a yankin mamata su Zakar Jos RFI Hausa. To an shiga damuwa a arewacin Kamaru sakamakon sake tsanantar hare-haren mayakan Boko Haram a wasu ƙananan hukumomin lardin arewa mai nisa da ke makwabtaka da Najeriya. Sabbi hare-haren da tuni suka fara raba jama'a da matsugunansu. Wakilinmu da ke garwa Lurwanu Shehu Usman ya bi tawagar jami'an tsaro zuwa sansanin 'yan gudun hijirar waɗanda ke tserewa hare-haren na Boko Haram ga kuma rahotonsa. goma na safe agogon kasar ne muka isa sansanin 'yan gudun hijira tare da rakiyar jami'an tsaro da sabbin har-haren 'yan boko haram ya raba da su ba ma iya barci wani lokaci karfe bakwai na dare suke shigowa ko yaro ke kuka sai ka sa abu ka rufe masa baki don kar su ji ta inda kuke muna cikin firgici. Boyacin hali a wannan yaki sai dai har yanzu ba mu san makomanmu a wurin wannan gwamnatin ba. Kanar Leopold shine kumanda mai kula da shashin kan iya iyaka da ke wannan yanki. Sun dawo da kai sabbin har-hare a ƙauyuka, yanzu al'umma suke hari ba jami'an tsaro ba, dole mu yi aiki tukuru don samar da tsaro. Tamlaken Rishar shine mukaddashin gwamnan yankin. Dole mu ɗauki matakan gaggawa don kawo ƙarshen wannan matsala. Ba za mu sake a kawo mana cikas ga ci gaban ƙasar mu ba don kare jama'ar mu da dukiyoyinsu dole mu tabbatar da tsaro. Datta Danfodiyo masanin tsaro ne a ƙasar. Kwana-kwanan nan gwamnan jihar Borno ya yi wannan magana shi ma ya ce yake akwai alamu yan ta'adda suna har harhaɗa karfinsu za su koma kamar da wannan alamu ya nuna akwai kalubale game da gwamnati ko a watan da ya gabata harin yan ta'addan boko haram a wulgo da ke makwabtaka da najeriya ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron kasar da dama sabbin hare-haren ya raba dubbai da muhallansu a ƙauyukan tofa gashi mashishiya idowa da toro rilwanu shehu usman erefi hausa daga garwa a jamhuriyar kamaru 'Yan bindiga a jamhuriyar Nijar sun yi awon gaba da wata 'yar kasar Switzerland a jihar Agadez a daren Rahadi. Ma'aikatar harkokin wajen Switzerland ta tabbatar da cewa wakilin kasar Ayamai na tattaunawa lamarin da hukumomin cikin gida, yayin da gwamnan yankin Agadez ya tabbatar da sace 'yar kasar waje mai suna Claudia. kawai yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin hakan amma ya zo ne watanni uku bayan da aka yi garkuwa da wata 'yar ƙasar austria da wasu 'yan ƙasar morocco guda hudu lamarin da aka alakanta da kungiyar isis da ke yankin sahel wadda ta yi ƙaurin suna a wannan yanki Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta bukaci hukumomin Ghana su ɗauki matakin kare mutane da ake zargi da maita la'akari da karuwar hare-hare da ake kaiwa kan mutane da ake zargi da maitar musamman arewacin kasar amnesty international ta ce ya kamata gwamnati ta fada da daukar mataki har cikin iyali kasancewar wannan zargi da ka iya kaiwa ga halaka mutane na faruwa ne da tsakanin 'yan uwa da zarar aka sami wani da aka akasi. kuna sauraron labaran ne a sashen Hausa na Radio France International za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta Rafai Hausa domin ci gaba da bibiyanmu. Yayin da shugabannin Faransa da Algeria suka shelanta ɗinke barakar da ke su a makon jiya, wata wata rigarmar ta sake kunnowa inda mahukuntan Algeria suka umurci wasu jami'an Faransa su goma sha biyu su fice daga ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba. shin me wannan mataki ke nufi kuma ta ya zai shafi diplomasiyar kasashen biyu ga umar isa ɗan da da amsar wannan tambaya wannan ana ganin babban um, babban rikici ne na diplomasiya cewa a samu wata ƙaramar ƙasa tana ƙoƙarin lakuce hancin uwar gijiyarta ƙasar da ta mata mulkin mallaka to amma a tarihi idan aka duba cewa ai ba su wanye lafiya tsakaninsu da uwar gijiyarta tasu ba su algeria don har yaƙi aka samu to wannan ya nuna tsamin dangantaka tun a tarihi har zuwa yanzu a nan za mu iya cewa yanzu ya rage ga shi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da ma'aikatar harkokin waje ta ƙasar faransa musamman ƙarƙashin shi ministan harkokin ƙasar waje jean noel barot su yi ƙoƙari su ga sun inganta alaƙa tsakaninsu da ita wannan ƙasar saboda tana da matuƙar muhimmanci a yankin arewacin afirka umar isa ɗan dago a tarayyar najeriya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane 400 sun rasa musgunansu daga sansanin zamzam na Sudan da ke arewacin Darfur bayan da dakarun RSF suka karbe iko da shi. Rundunar RSF ta kwace iko da sansanin ne a ranar Lahadin da ta gabata bayan wata arangama da dakarun gwamnati ta kwanaki hudu, wada ƙungiyoyin agaji suka ce ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane kuma sun jikkata. Ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ta ce a shirye take ta saki ɗaukacin mutane da take garkuwa da su muddin Isra'ila ta amince da sakin mutanenta da ta kama da kuma alkawarin kawo ƙarshen yakin da ke gudana. Abida Shu'aibu Baraza na ɗauke da ƙarin bayani. Wani babban jami'in ƙungiyar Tayar Alnuni ya ce shirye suke su yi musayar fursunoni da kuma kawo ƙarshen yakin. sai dai alnunu ya zargi isra'ila da yin zagon ƙasa dangane da duk wani shirin tsagaita wuta saboda ci gaba da yakin da take yi Jami'in ya ce kungiyar Hamas tana bukatar tabbacin daga Isra'ila cewar za ta mutunta duk yarjejeniyar da bangarorin biyu suka amince da shi. A nata ɓangaren Isra'ila ta ce gabatarwa Hamas da shirin tsagaita wuta ya kunshi bukatar sakin mutane goma da ta yi garkuwa da su domin samun tabbaci daga Amurka wajen ganin Isra'ila ta ci gaba da tattaunawa akan kashi na biyu na yarjejeniyar tsagaita wutar. Yarjejeniyar tsagaita wutar na farko da ya fara aiki daga ranar 19 ga watan Janairu ya haifar da musayar fursunoni da dama yayin da ake hasashen cewar har yanzu akwai wasu 58 a hannun Hamas. Sai dai alnunu ya ce kungiyar Hamas ba za ta ajiye makamanta ba kamar yadda Isra'ila ke bukata. To shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bukaci a yi garin bawul ga hukumar Falastinu a wani bangare na wani shirin amincewa da gwamnati da ke da mazauni a gabar yammacin kogin Jordan. da tafiyar da al'amuran kasar bayan yakin gaza ba tare da kungiyar hamas mai kishin islama ba faransa na daga cikin kasashen turai da suka goyi bayan shirin gaza na komawa karkashin ikon gwamnati da ke birnin ramallah bayan shafe kusan shekaru 20 na mulkin hamas idan aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila majalisar dokokin hungary ta amince da fasalta kundin tsarin mulki wanda ya baiwa gwamnatin victor orban damar takaita 'yancin masu auren jinsi guda tare da ƙuri'a-ƙuri'ar dakatar da damar mallakar farskon wata ƙasa garin bawul ga kundin tsarin mulkin wanda ya bayyana namiji ko mace kadai a matsayin jinsuna da aka sani ya yi daidai da matakin da abokin ƙawancen oban ɗin wato donald trump na amurka ya ɗauka takwas ne da minti goma a tarayyar najeriya lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye ga azima bashir aminu ta sake dawowa an ce an gaishe ka akwai jerin wasannin gasar rashin kufin turai da za a doka a yau dinnan eh. cikin su kuwa har da haduwar aston villa da psg kuma psg ce za ta yi tattaki zuwa ingila yayin da barcelona za ta hadu da borussia dortmund eh. shi ma dai jagorar tila liga ce za ta yi tattaki zuwa jamus waɗannan wasanni su ne za a zuba ido a ga yadda za ta kaya musamman ganin yadda da kungiyoyin suka yi a haduwarsu ta farko a yau din ne dai za a yi waje da guda biyu daga cikin waɗannan hudu a eh. haduwar farko da psg ce ta doke assan bila a paris da kwallaye uku da ɗaya hmm. kenan bila ke cikin hadarin ko da yake dai komai ka iya faruwa domin ka san yanayin kwallo a gefe guda ita ma ba su nuna duk da yake ba a gidanta za ta yi wannan karawa ba amma za a iya cewa ba ta jin koɗar domin zai yi matukar wahala ga dortmund wadda ta gasa zira kwallo ko guda a haduwarsu ta farko ta iya farke kwallaye har guda hudu da aka rata mata a wancan haɗu kwallayen na da <laughs> yawa don haka farke su zai yi matukar eh. wahala to anan kuma hukumar kwallon kafar yankin arewaci tsaki da tsakiyar amurka da kuma caribbean hmm. da ake kira concacaf ta soke ta yin da hukumar kwallon kafar kudancin amurka ta yi na ganin an ƙara yawan kasashen da za su halarci gasar cin kofin duniya ta 2030 zuwa ta tagogi 64 daga 48 eh. da aka tsara za su haska a 2026 kenan wannan shawaran bai jinkiri ba kuwa eh, <laughs> ya yi gaggawa hakan eh, to shugaban hukumar ta konkaka victor motagliani ya mm. bi sahun jerin hukumar kwallon kafar mabambantan kasashe wajen caccakar wannan ta yi da shugaban na commonwealth alejandro dominguez ya gabatar a makon jiya da ke ganin akwai buƙatar ƙara yawan ƙasashen da za su haska ita wannan gasa to eh. kasashe uku dai da suka kunshi spain portugal da kuma morocco ne za su karbi bakuncin wannan gasa ko da yake za a bude wasan farkon gasar kenan a uruguay eh, wato inda aka faro gasar cin kofin duniya a 1930 tare da argentina da paraguay ana son tarihi ya maimaita kansa gagarumin biki ne haka shekaru 100 da faro ita wannan gasa to yayin zantawar hirarsa da jaridar wasanni ta Exonion Montagliani ya bayyana shakku kan dorewar sahihancin gasar cin kofin duniya idan har aka ci gaba da faɗaɗa ta mm. zuwa tawagar 64. Shugaban na CONCACAF ya ce yunkurin zai yi illa matuka ga zubin ƙwallon kafa mm. kama daga lafiyar 'yan wasan da tawagoginsu na ƙasa da ma ƙungiyoyin da suke takawa leda baya ga haddasa na ga wasannin league da aka dogara da su wajen ɗorewar ƙwallo. To kafin gasar 26 da za ta gudana a amurka canada da kuma mexico wadda aka fadada zuwa 48 a ka'ida ƙasashe 32 ke haskawa ita wannan gasa ta cin mm. kofin duniya to kalaman na shugaban concacaf ya yi daidai da ra'ayin shugaban uefa alexander safrin da shi ma ke ganin samfa bai kamata a fadada ita wannan gasa ba mm. yayin da takwaransa na nahiyar asiya sheikh salman bin ibrahim ke ganin cewa fadada gasar zai haddasa ya mutsi babba a duniyar kwallo masu adawa da matakin sun fi yawa sun fi yawa hmm. dama ita wannan hukumar comebol ita kadai take goyon bayan a faɗaɗa wannan gasa eh. to idan muna da lokaci matakin liverpool na tsawaita kwantiragin muhammad salah da ƙarin shekaru biyu a nan gaba hmm. zai iya za a iya cewa kallo ya koma sama a yanzu ta yadda ake jiran tsawaita kwantiragin shi kuma kaftin din wannan tawaga virgil van dijk muna godiya zima bashir masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafinmu na intanet da kuma dandalin sada zumunta na facebook tiktok da kuma whatsapp a najeriya za ku ji ana ci gaba da zaman zulumi a jihar plateau sakamakon sabbin hare-haren da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da hamsin. Za kuma ku ji cibiyar kasuwanci a Najeriya. Ta yi gargaɗi a game da illolin da sabon harajin Trump ke haifarwa kasuwancin ƙasar. Yayin da ake cika shekaru biyu cur da yakin basasa a ƙasar Sudan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mayakan RSF sun kashe aƙalla fararen hula 400 a cikin kwanaki biyu da suka gabata. A ɓangaren shirye shiryen mu kuwa, Shirin ilimi ya yi duba ne kan ƙalubalen da harshen Hausa ke fuskanta a kafofin sada zumunta. Muna ɗauke da bidiyo akan yadda wata mai horar da ƙwallon ƙafa 'yar ƙasar waje ta tashi haikan don koyar da ƙwallon ƙafa a zamanance ga yara a jihar Kano. Akwai mu kuma da bidiyo kan yadda matsalan tsaro ke tilastawa manyan manoma da ke arewacin Najeriya koma kudanci. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai don samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa, ku more. Haka yake ku more ga kuma wannan sanarwa. Yaran Boko Haram da sauran kungiyoyi da ke ɗauke da makamai na neman kawo cikas ga sha'anin ilimi a Najeriya. Ta la'akari da yadda waɗannan hare-hare ke ci gaba da tsananta. Hakan na ƙara haifar da fargaba dangane da makomar ilimi musamman na 'ya'ya mata a wasu yankuna na ƙasar. Shin koya girman wannan matsala yadda take shafar sha'anin ilimin 'ya'ya mata a yankunan ku waɗanne matakai ya kamata a ɗauka domin tunkarar wannan matsala. Sai ku bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma a shafinmu na Facebook. RFI To sai shirinmu na gaba.